Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau har mun shiga rana ta 23 daidai ga watan Ramadan mai albarka 1434 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a cikin baka biyu ko ɗaya ne ne? Ɗaya <clears throat> ga watan Yuli 2013. August. August, afwan. ɗaya ga watan agusta 2013 to kafin mu ci gaba tambayoyi kamar da aka saba mana so in ja hankalinmu kan wata ƙa'ida muhimmiya dangane da jefo tambaya wato shine ƙa'idar mutum ya kiyaye abinda suke kira tono matsala wadda bata faru ba tukun ba na ce a wannan majalisi mai albarka ana samu haka ba. Mm. kawai saboda fa'ida ne <clears throat> an ce an taɓa yi ma wani malami tambaya algafata malan idan akuya ta haifi kariya a ci wannan kariyar ga wannan ta'annuti ne saboda dai babu wanda ya taɓa ganin inda akuya ta haifi kariya to la'alla mecece manufar wannan tambayar idan akuya ta haifi kare za a ci wannan karen ko kariyar to irin wannan an taɓa samun irin wannan makaranta a kufa sai ce da malami algaba ta mala aita ara aita me za ka ce kaza kaza in ya faru to da aka tambayi ɗaya daga cikin ma'abota ilimi sai ce hal anta minal ara'aitiyin kana cikin 'yan aitan nan ne yan mai za ka ce ya ka bari tukun idan Allah ya kawo matsalar Allah zai kawo mafita ma yanzu bai faru ba tukun shi ne suka tambayi shi wancan malami idan tinkiya ko akuya na'am tinkiya in ta haifi kare a ci to sai Allah ya bashi ilhama ya ce to wannan karen da kuka ce akuya ta haifa ku kawo kashi ku aje mai da kuma ciyawa duk wanda ya ci shikenan magana ta kare yace in wannan karen ya ci kashi kar ku yadda ku ci dan kun san kare ne kuma in ce da akuya ce ta haife shi amma in ya ci ciyawa to ku yanke shi ku taushe ku sa a tukunya ku ci dalili saboda gashi akuya ta haife shi gashi kuma ya hali na mai na kaga wannan tawfiki ne Allah ya bashi domin ya tafiyar da yanayin abin da suka yi masa misali da suka ce to shikenan an bashi akuyar an bashi kashin da ciyabit sai ce ku dauki sanda ku da kar in kare ne zai irin haushin nan nashi misali kuma ku kalli ta ina yake numfashi in ya dinga fidda haka dai misali to kaga ita kanta tambayar an yi takallufi ciki ma'ana kirkiro abin da bai faru ba tukun ba a kuma taba samu ba a tarihi haka ya faru ina fata an gane ko to alhamdulillah ba mu da irin wannan amma kawai ina tunatar da mu a matsayin fa'ida mu nisanci irin haka mu kuma kiyaye ɗaya kenan na biyu magana da mutane ke ta yi kan yaushe ne ake shiga i'tikafi wannan magana na maimaituwa kusan duk shekara farko dai i'tikafi sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai karfin gaske bai kasance yana barin i'tikafi hatta tawaffahu Allah har Allah ta'ala ya karbi ran wasu na cewa ba i'tikafi sai a masalla sai a masallace guda uku masallacin Ka'aba da masallacin Madina da masallacin Al-Aqsa dalilin su hadithin Huzaifa ibn al-Yaman wanda manzon Allah ya faɗa a ciki sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la atikafa illa fi zat masajid ba itikafi sai a ɗayan masallatai guda nawa uku to aka ba su amsa da cewa ai wannan la la a larabci tana da ayyuka ɗayan guda uku ko dai ta kore samuwa ko dai ta kore inganci ko dai ta kore kamala saboda ka la atikafa illa fi masajid ba tana kore samuwa bane hmm. idan ka ce la rajula fil bait babu kowa a ɗaki ka kana kore samuwa ne to wannan la talati kafa a wancan hadifin ba wannan bane idan ka ce la salata liman lam ƙara bi fatahatul kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba hadifin ubarat ibn samit kaga ai sallar yayi sallar ai amma bata inganta ba saboda haka la takan zo ta kore inganci misali hadifin al-musi'u salatahu ai ya yi sallah manzo Allah ce irji fa salli fa innaka lam tusalli so la tana kore inganci ne suka ce to wannan la a wancan hadithin ba ita bace wannan sai la kashi na uku da aka ce la atikafa illa fi thalathati masajid ai ana nufin la ta kore wato kamala ne akwai la ta kore wujud akwai la ta kore inganci siha akwai la ta kore mai kamala kenan ashe da wancan hadisin ke nufi la'atikafa kamilan cikakken itikafi sai masallatai guda uku amma baya kore itikafi a ɗaya daga cikin masallatai na juma'a wanda wannan ita ce mazhaba mafi kyau itikafi ana shiga itikafi hadisai guda biyu hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa za a shiga itikafi ne bayan faduwar rana an gane ko 20 ga wata ana washe gari 21 akwai masu wannan ra'ayin ra'ayi na biyu wanda shine mafi karfi insha Allah za a shiga itikafi bayan sallar asubahi a hadithin nan Aisha a cikin Bukhari da Muslim wanda wannan da daga cikin malamai suna kai irin su Imam al-Munzir da su Sheikh Ibn Baz amma kowanne mutum yayi da dan Allah daidai ne domin ko ba komai zai ba mutum ma yalwa babu takura in baka samu bayan faɗo rana ba sai ka samu bayan mai sallah asubahi mai itikafi baya shagala da surutu da wasa da abin da ya kama da haka zai shagala ne da karatu da sallah da karanta qur'ani da al'azkar ba shagala da surutu da sauransu ba misali ko jin rediyo a'udhu billah da sauransu me ya kawo wannan kuma dan zaka zo ne ka kade tsakanka da ubangiji ka baje abubuwan da kai na kirki ka kara gode ma Allah akai wanda yake ba daidai ba ka gyara tsakaninka da mahaliccinka ka kuma tsarewa ainihin yan uwanka musulmi mutuncinsu su misali mai itikafi ba karamin mutum bane in ya tsarkake yasa in ba dare ya yi ba yarinya mace budurwa kar ta je itikafi in ba da izinin iyayenta ba haka misali wanda ke da wanda ke masa jiya kamar baba a gida kana da mahaifi yana cikin jinya ba za ka je itikafi babban itikafin ka tsaya ka kula da shi a cikin halin da ke ciki anan haka baka barin gida ka zo ka shiga itikafi gidanka babu abinci sai ka nemo abincin da ya kamata sanan iya so ka zo ka yi itikafi don ka samu kwanciyar hankali da kuma nutsuwa arabtum mai itikafi ko ziyarar mara lafiya baya zuwa kai ko da mahaifinsa ne ba shi da lafiya ba zai shiga mai itikafi ba zai shagala da fita wani wuri ba don haka ne suka ce ya yi a masallacin da ake juma'a domin kada ya tilastu zuwa wani wuri daban mai itikafi ko raka gawa kabari baya zuwa dan a san girman abu din itikafi kana iya kwana daya ma mafi kyau kwanaki goma kuma ana iya itikafi koda ba a watan azumin ramadan ba araftum waɗannan su ne abubuwa a takaice a jimilce game da wato matsalar itikafi da ya kamata a kiyaye wasu na da ra'ayin itikafi ma ana iya yi ko a masallacin da ake sallah biyar ba sai masallacin juma'a ba dalilin su wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid To amma wannan masajid uwar mu'mina na Aisha ta fassara haka da cewa ana nufin masallatan juma'a ne wanda wannan kuma shine ra'ayi mafi kyau mafi cancanta itikafin aka yi a masallacin harami ko madina ko kudus mun faɗa kware wannan shefi lada saboda wancan hadifin amma baya koren itikafi a kowane masallaci da fata an gane ko dangane da kuma wannan kwanaki na goman ƙarshe masu albarka masu daraja lallai ana son mutum kada ya tafiyar da lokacinsa cikin bacci lalle lallai mutum ya samu rabo mai tsoka na tashi yana sallah cikin dare a wannan lokaci ya yi kuka kan zunubansa ya nemi lahira wato sosai nema na gaskiya Allah ya ga gaskiya ya ga jiddiya tare da kai kada ya ga rago da marotanci da kuma manci tare da kai akalla in baka sami sallah cikin jama'a to kar ka kasa yi kai kaɗai a gida in so samu ne ka je cikin jama'ai da kai in ka san kana jin tsoro kar iblis ya rinjaye ka misali wannan abu ne muhimmin gaske kwanakin nan ga su sun zo masu daraja masu albarka masu tsada masu falala lokacin da mala'iku ke kai kawo su ga wani gida ne mutum ke sallah waye ke bacci so kar ka bari a ce an ci da rabonka lokacin kenan baka da tabbas garanti na zaka rayu ka ga Ramadan mai zuwa nan gaba mai yiwa mutuwa ta riga ta zo baka sani ba saboda ka yan uwa musulmi wannan kenan a takeice kan abin da ya shafi waccan tambaya ta farko da ka'idar kar a yi ta'annuti wajen tambaya kun ji wannan bayani da kuma dan abin da bai ta hakara karya ba Allah ya sanya masa albarka na bayani kan wannan ibada na itikafi tambayoyi mu je gare su za mu samu lokaci na musamman mu keɓe dan tambayoyi kawai kafin mu rufe tafsirin kamar da aka saba 27 ga wata haka muke yi ko in Allah yarda saboda haka yanzu Amir a karanta tamboyi mu ji ko da guda uku ne kafin mu je karatu ko tafsir na ah, Assalamu alaikum Malam mutum ne yana zaune da matarsa sai wasu suka fado cikin gidan suka kuma umarce shi da saki matar nasa shin in ya saki matar nasa mai hukuncin wannan abu yana zaune da matarsa sai wasu kalli magana wasu sai suka zo suka ce ya saki matar su wasu nan su waye su waye wasu nan ko dai a ce wasu ne suka zo da bindiga da makami a uzubillah suka yi masa barazana ka sake ta ko mu kashe ka yawwa to amma saboda tsoron kada ya hasarar rai ya sake ta wannan sakin bai yi ba ana kinsa talaqul mukrah sakin wanda aka tilta shi ya Allah san zuciyarsa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharha bil kufri sadra wannan an tilasta shi saboda haka wannan sakin bai yi ba Allah kuma ya kare mu da dukkanin tashin hankali wannan kuma tambaya yake ya ce shi yana da sanko a kan shi amma kuma akwai sinadarin da ake shafawa don gashi fito shin ya halatta namiji ko mace shafa irin wannan sinadarin in an ɗauki sanko a matsayin ciwo ne cuta to cuta ana kawar da ita ni ko a sani na sanko ba cuta ba ne ko ɗabi'a ne kana iya samun yaro ma matashi da sanko ana samu amma idan ka ɗauki sanko a matsayin cuta rashin gashin yana haifar da matsala a kanka sai ka shafa magani don gushewar wannan cuta sai mu kalle ka a matsayin kana kau da ciwo ne kuma ka'ida usuliya na cewa addararu yuzal addararu yuzal a har kullun cuta a kawar da ita amma idan dan wani birgewa ne da sauransu misali kito nan ne kake da matsala akan a matsalar. kuraka idan mutum ya sa wannan magani domin ya kawo da sanko a matsayin yana son ya kawo da cuta ne don gashin ya fito to wannan za mu kalle shi da irin wannan niyyar ne Allah ya samu dace wannan ya ce assalamu alaikum malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta malam ita ce shi dai mutum ne wanda ya kamar mutum da ya yi zihari ya ce wallahi duk matan da ya aura kama ya kwanta da uwarsa mahaifiya mai hukunci wannan ya ce duk mata to ai wannan bai kama da magana ta mai hankali ba ai saboda haka sai mu farko sai mu kalle shi tukun ya tabu ne in ya tabu ne sai mu ba shi hukuncin tababbe maganarsa ba za a damu da ita ba ɗaya kenan ko kuma dai jahili ne sai a ilmantar da shi in ku yana da wani ilimi ne sai ya kawo abu ga ai a duniyar karatu saboda haka ba zai wuce ɗayan mutum uku ɗin nan ba misali amma abin da ke akwai domin kenan kaga zai rayu ba aure kenan tun da ya ce duk mata wanda ke akwai matar da kake tare ne za ka yi mata wannan kuma sai ka yi kafara ai azumin kwana sittin. amma wannan magana sai a gyara a ce a wannan kaus kuma ai baka ma auren ba tuku a sai ta zo hannunka za ka yi zahari amma ka ce duk wanda ka aura wannan rashin hankali ne hadha kalamun saƙiƙun la'ibra ibrata lahu ba la'akari da magana ina tambaya ta karshe yana cewa malam ni na je shiga aikin soja sai aka zo a yi min screening ah, kuma gashi watan azumi ne aka sa ni na tuɓe na tsaya kuma aka tuɓe wata mace ta duba ko na da lafiya mai hukuncin azumina maganar cewa yana so ya shiga aikin soja amma aka zo tantancewa wato screening aka sa yi tsirara haihuwar mahaifiyarsa wal'adu billah kuma aka turo mace wai ta zo ta dinga taba tsiraicinsa don a tabbatar ko yana da lafiya to wannan dai ba ma daɗin ji wannan to amma abin haushi an ce haka na faruwa to in ko yana faruwa nauyin dukkanin shugabanni ne na musulmi haramun ne su yi shuru wannan ja'irci yana faruwa domin cin mutuncin al'umma ne rashin kimanta shi'uri na musulmi ne amma shi tambayar da yake yi menene matsayin azuminsa to wannan dai ba daidai ba ne kuma nauyin da Allah ɗora mu shugabanni ne in suka ga irin wannan munkari su hana الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أليس هذا منكرا؟ منكر سبحانه وأنه منكر فباب إن وتدوكا تشي أيهاك kila ko za a yi ne da zimmar bari mu kore su daga wannan harkar don kada ma a same su wurin sannan kuma ya zamanto an yi shiru wannan ba daidai ba ne amma tun da ka yi tambaya kan azumin ka ne ya danganta ga abin da ke zuciyarka yana idan aka ce ka yi tsiraicin kuma ka yi sannan aka turo wata ta duba ka misali haka ɗin lokacin da ta zo sai wani abu ya motsa a zuciyarka na sha'awa tunanin musuluncin ya fita daga zuciyarka a'udhu billah ka koma zuwa ga wata duniya daban to wannan zai shafi azumin ka bal zama zai iya ma shafin imanin ka wal iyadu billah to haka hadari ne babba wani akan wannan gare hakuri bar hakan ma gaba ɗaya kwata kwata to watakila makiyar musulunci abin da suke bukata kenan wani zai ce duk zafi ne kuma zan tsaya saboda ainihin ai Allah ga zuciyata ba na bukata haka din zan tsaya saboda ina da manufa ina da mission da vision ina da inda nake so na dosa da haka ba za mu ce azumin ka ya ɓaci ba saboda wannan abin da ya faru illa iya ka fahimci wannan munkari ne kai in Allah kai ka matsayin ka canza nan gaba sai ka canza irin wannan munkarin dan kan abun haushi ne abin bakin ciki ne kuma amana ce babba a wuyan duk wani shugaba a ƙasar nan tsakanin malamai da sarakunanmu da 'yan siyasanmu da duk wani mai faɗa ji suna kallon wannan munkari yana fara ba su tanka ba baya halatta shur akan wannan abu Allah kuma ka ba mu ikon kawo da wannan musibar amma azuminka ba za mu ci azuminka bai ba tunda abin da ke zuciya ka shi ake la'akari da shi Allah ka kyashe mu da wulakanci da kaskanci wannan wani dan uwa ne ya aiko da qur'ani a sa cikin masallaci yace yana roƙon jama'a su sashi a cikin addu'a bai da lafiya Allah ba shi lafiya amma ga qur'ani na sa masallaci na ƙarshe kuma wani kuma yace yana roƙon malam ya ba shi wani addu'a da zai yi kullum gaban shi faduwa yake ko akwai na addu'a da manzo Allah ya ce ayi shi bai sani ba to dan wanda ya kawo qur'ani muna fata Allah ya karba maka wannan sadaka ya sa ya zama zamanto tawassuli ne gare ka saboda kaiwa ga nasara duniya da lahira na biyu maganar faduwa gaba ai ka dage makaratun qur'ani kawai dage makaratun qur'ani wa inna kitaballahi awthaqu shafi'in wa aghna ghana'an wahiban mutafaddila wa qari'uhu al-mardi qarra mithalu kal turjih alayhi murihan wa mukila dage makaratun qur'ani wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara dage makaratun Qur'ani musamman karshen suratul hashr huwa Allahu alladhi din nan lokacin asubahi musamman ka dinga tawassuli da shi sannan magana faduwar gaba kana bukata ka zama namiji ai in gaban ya fadi ka ce hasbi Allah ka gane sannan ka kalli me ke ja faduwar gaba <clears throat> kai maganin sa in ka ji abu kamar dar ka ce ba haka bane in ka ji shaka ka ce amantu billah da yadda Allah yau da gobe yau da gobe wannan abin zai kasance wani lokaci abin da ke ja faduwan gaba abuwa ne da yawa mutum ya sa burin neman wani abu a rayuwa Allah bai bashi ba sai fara sarewa ba a haka ko karatu misali ya gama da misali carry over sai ya sare ta nan sai faɗo ka zo masa ko ya nemi aure bai samu ba ko misali harkar noma bai kai ga abin da ko kasuwanci bai samu abin da yake so ba ƙofofi ne na shigowan wato ragowar zuciya a lokacin da mutum ya yi ƙoƙarin samun wani abu mai kyau bai samu ba ya sake dagewa har ya kai ga nasara amma dangane da addu'a na riga na gaya mana Allah kuma ya yi mana dukkanin damuwa ya kuma tsare mu daga wato ainihin hanyoyi na Iblis اللئيم الرجيم إنه ولي ذلك والقادر عليه شكرا اقرأ لو قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام قال الله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد أليس الله بكاف عبده yau Allah ba shi bane maishin bawansa na'am Allah bai ishi bawansa ba komai ya ishe shi dan ya ce wa man ya 'ala Allah fa hasbuhu wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi ya isan masa komai Allah ka isan mana komai a rayuwarmu da mutuwarmu da shakabarinmu da fitowarmu daga kaburbura Allahu akbar da karban takaddunmu wucewa siratinmu na'am amma wannan ayar dangane da tsoratar da manzanni ko shugabanmu annabi muhammad sallallahu da kafirai ke yi ai kun taba gumaka ne shi allah ta'ala ce alaisallahu bi kafin abda yau allah bai ishi bawansa ba ya ishe shi ya isan masa wa yukhawifunaka suna tsoratar da kai billazina min dunihi da wasu abaibadai da suke ba Allah ba tsoratar da kai alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum amami fazadahum imanan wa qalu hasbunallah fanqalabu bi ni'ma saboda haka wanda ya dogara ga Allah Allah ya wadatar masa bahaushe kan ce dogaro ga Allah mahutan bawa ina eh, saboda haka sai Allah ta'ala ya ce wa man yudlilillah duk wanda Allah ya batar fama lahu min hadin kalli magana fama ma nafiya ce tana korewa ne hadin nakira wal qa'ida indana an nakiratu fi siyaqin nafi tufidu mutlaqan nafi gaba ɗaya kawai sauraka duk wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya shiryar ya batar kai ba mai shiryar da shi ga gaskiyar amma ina to da haka Allah ya kare mu daga bata aya ta gaba Allah ce maimaita ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام كبا كبا كما يدعى أكتشي وأن الله يبتر با من شرير و تكما wanda أينه يشرير shiryar با من mai دشي yana daga cikin hikimar qur'ani in ya ambaci kaza sai faɗi kaza da ya ambaci shari'a sai kawo bata dan ya tafi akan ruhin wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin <clears throat> saboda wanda Allah ya shiryar ba mai batarwa wanda ya batar ba mai shiryarwa alaysa Allahu bi'azmin intiqam shin Allah ba shi bane aziz mabuwayi zintiqam mabocin uquba yantaqimu liman asa Allah kan yi uquba ga wanda ya saba mai in bai gamu da rahamarsa ba ko ya ja in ja da shi shine aziz mabuwayi ma'anan mabuwayi wanda babu abin da zai iya rinjayarsa zintiqam kamar da muka ji ma'abocin intiqami daukan fansa ga wanda ya saba mai sai ce zi bai ce za ko zu ba saboda me saboda ba zi majrurun bi ba wa alamatul jar me aliya dan tana cikin al-asma'ul khamsa ba husna ba al-asma'ul khamsa an gane ko zu mai abun ahun hamun hanu zufu abun ahun hamun kazaka wahanu daga ciki akwai zu zu za min zaka zu in suhbatan abana wal famu haithul mimu minhu bana inji ibn malik ko takan zo da zu misali me mhm, zu quwwatin takan zo da zako an kana za malin takan da inda zil ashi makil amma zu ba ta ƙabilar ɗayi ba a'a shi za ce min za ka zu in suhbatan abana daga cikin sunayen nan da ake musu rufa da wawan fataha da alif da kasra ya misali akwai zu amma zu wadda take fa'idantar da idafa shine suhba kenan banda zu ta ƙabilar ɗayi an gane yawwa wa bi'iri zu hafartu wa zu tawaitu misali to ba irin wannan ba tayi to nan Allah sai sifata kansa azza wa jal da cewa shine azizin mabawayi zintiqam mabocin daukan fansa wajen azaba liman asa wa khalafa aya ta gaba ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله زوات الشمونا آية mai lamba 38 a cikin wannan sura mai lamba 39 tara azumar Allah ya ce wallahi inda za ka tambayi kafiran nan inda za ka tambaye su ka ce wai wane ne ya halicci sammai da ƙasa ne ne kuna ja in ja da manzon Allah kuna musu gaya min wa ya halicci sama da ƙasa sai ce la Allah za su ce wallahi Allah ne ashe sun san da Allah din to amma wannan cewa da za su yi Allah ne ba zai musu magani ba saboda wannan ikirari ne suka yi da rububiyya da ya kamata su amince da uluhiyya su bauta masa ba tare da yin shirka ba za su ce Allah ne ya musu afara'aitun mata da'una min dunin me za ku ce abubuwan da kuke bautawa ba Allah ba in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri gumakan da kuke bauta musu idan Allah ya nufe ni da wata cuta gumakan nan za su iya kawar da gusar da yaye min cutan nan aw aradani bi rahma ko kuma idan Allah ya nufe ni da samun rahmarsa, hal hunna mumsikatu rahmati sun isa su rike rahamar ubangiji na'am babu ƙulto gaya musu hasbi Allah Allah ya ishe ni alaihi tawakkalt ko ko kuma alaihi ya tawakkalul mutawakkilun e masu dogaro ga Allah suke dogaro kawai kaga alaihi ya tawakkalul mutawakkilun akwai abin da suke kira taqdimu ma haqquhu ta'khir domin ana iya kaddara cewa qul hasbiyallah yatawakkalu na alai to amma sai gabatar da aljaru wal majrur saboda ishara zuwa ga takaituwar dogaron ga Allah kawai ake yi da haka sukan ce gabatar da abin da a iya jinkirtar da shi yana fa'idantar da takaituwa da kuma tsokuwar hukunci kan abin da aka gabatar ma'ana ga Allah ne kawai mai tawakkali ke tawakkali tawakali kuma shine ne ka ji ka natsu da hukuncin Allah wato Allah zai zama jagora ka kan kowane abu amma kullum kar mu yi kokari mu kasa fahimtar manufar tawakkali kar ka dauka tawakkali zai hana ka daukan matakin kare kai a'a da akwai wanda suke ganin wai ai in mutum ma yayi ciwo rashin tawakkali ne ma ya sha magani ka wannan kuskure ne shan magani in ba ka da lafiya wannan bai ci karo da tawakkali ba sukan faɗi magana mai kyau cewa riko da sababi baya kora tawakkali innal akhdha bil asbab la yunafi tawakkul ka duba mana wancan mutumin da yazo yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam na zo wurinka ne amma ga taguwa ta na batta a waje in shigo wurinka in batta ban daure ta ba ko in daure ta sai ce me a aqilha wa tawakkal daure ta sannan ka dogara ashe wanda yace yanzu kaga wani yana malami da shi amma wai ya zo ma a mota a motar matasa sai da yasa ki ya kulle ina dogaransa ga Allah yake wace da kai sa ma makullin ba tawakkali bane na'am ko kuma ya ma zai zo a babur ya daure mm kulle sannan ka dogara ga Allah araftun to da kenan ashe ya kamata a fahimci concept na tawakkali yawwa sauraka mai cewa bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci a zai hana shi ko shakka babu in bai tashi ya nema ba ka tashi ka nema sannan ka dogara ga Allah yanzu ɗalibin da yana yanzu misali a yanan babban makaranta ce makarantar ka da wannan makaranta mai girma ɗalibi sai ya ƙi zuwa aji malami ya ba da lacca ya ƙi a ba da asamin ya ƙi kuma ya ce yana sai ci jarabawa zai yiwu ba zai yiwu ba ya ce ai na dogara ga Allah sai mu ce dogaronka ga Allah zo makarantar yi karatu yi aiki yi asamin sannan ka dogara ga Allah araftum saboda dan mu fahimci manufar tawakkali da kyau idan muna da hakikanin tawakkali an ce da kun dogara ga Allah hakikanin tawakkali la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa tatiru bitana da Allah ya azurta ku yanda yake azurta tsuntsuwa kalli tsuntsuwa da balbela da tilakowa da kwasa-kwasa da kurciya da arbiya da waye tattabara sai ta fiffika a sama cikin ta shafalfal amma in ta dawo gida cikin ta dimirmir menene bambanci shafalfal dimirmir ma'ana shafalfal cikin babu abinci in gari ya waye ba ta da idea ina za ta samu abinci. da haka ne suke cewa falau kanatil arzaqu ta'ti ala alhija halakna idan min jahlihin baha'imu wai da ci da sha tsabar hankali ke kawowa da dabbobi sun halaka saboda wautan su misali da haka suka ce da an dogara ga Allah hakikanin tawakkali da sai Allah ya azurta ku yanda yake azurta tsuwa ta waye gari cikin ta shafalfal inda ta tashi dawowa cikin da dumin a cikin abinci اللهم اجعلنا من من المتوكلين الحقيقيين على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين آيات قبل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون قل قيامس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قوم تاننا اعملوا على مكانتكم ku je ku ci gaba da aikinku a bisa tsarinku makanatikum ala hayatikum gaya musu ku je ku yi abin da kuke so nima in ne amin nima aiki nake yi kenan kaga kowa yana yi kullun ya amuru ala shakilatihi wanda ya fahimci eh lalle aiki don neman lahira babban abu ne to maza maza ya kama hanya wanda kuma duk wa'azi duk fadakarwa duk ishara duk ya ki damuwa duniya ce shi ma ya je ya yi a ga hanya mai bulewa yi ƙul ya musu ya ko mutane na i'malu ala makanatikum kowa ya aiki a bisa makanatikum yanayinsa da tsarinsa an gane ko ni ma aiki nake amma fa sawfa ta'lamun za ku sani za ku san me man yatihi azabun yukhzi za ku san wanda wata azaba da za ta kunyata shi za ta rincabo a kan shi wai hillu alaihi azabun muqim kuma azaba ta dindindin ta sauko a kan shi kaga azabun yukhzi da kuma a lokaci guda azabun muqim domin alkhizi ta yi kasancewa azabar duniya ce kawai amma al'azabul muqim yani azaba ce mustamirra mai dorewa bayan duniya ta wuce in aka shiga kuma lahira Na'uzubillahi billahi min zalik شكرا إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما حكيم إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله أكبر Allah ya ce inna mu ne anzalna muka saukar alaika gare ka ne wannan kaɗin sallallahu alaihi wa sallam wannan duk duniya ba wanda ke da kwarjinin daukan wannan kawalasan sai shi mafi tsadan kawalasan kenan wa allamaka malam takun ta'alam na'am wa anzalna ilaykal kitab inna fatalaka fathan mubina ga sanan kawalasan to wannan shi ke sa duk wanda zai fahimci qur'ani bayan fahimtar da annabi ya karantar to ya kuskure saboda duk wanda ya ce da kai ni ina da aya a ƙur'ani ta ce kaza sai mu ce ya annabi ya fassara ta nan ka huta kawo min bayanin manzon Allah sallallahu alaihi bisa kuma fahimtar almajiransa na kudda kudda na kusa da shi su ne sahabbai duk wanda ba a wannan tsarin ya zo ba to halakakke ne batacce ne da haka sukan ce halaka salafin fi ma halaka salaf fi ma kana da wani magabaci kan abin da ka faɗa ɗauko mana mai manzon Allah ya ce to min sha Allah ya yama cewa anzalna ilayka dhikra litu bayyana linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa anzalna ilayka dhikra litu bayyin hal bayyin ya bayyana ai wallah ai wa rabbi ya bayyana sahabai suka ce babu tsuntsuwa mai fiffikawa a samaniya wadda akwai ilimi dangane da ita face manzon Allah ya gaya mana babu halal sai da ya bayyana dan abi babu haram sai da tsoratar shi sa uwar muminina na Aisha mai gaskiya yar mai gaskiya Aisha Aishatul Batul a cikin hadithin masruq ibn al-ajda hadithi muhassan abu aisha take cewa man za'ama anna muhammadan katama shay'an umira bi tablighihi faqad a'zama ala Allah al-firya duk wanda ya da'awar cewa manzon Allah ya boye wani abu da aka ce iyar ayi ƙarya ta ja aya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika ka ka ka in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu wallahu ya asimuka minan nas zuwa ƙarshe to ashe wannan shi ke nuna maka shi ya samu wannan revelation inna anzalna alaikal kitaba wani lokaci ce wa nazzalna alaika mun sha bayanin bambanci tsakanin anzala da kuma mai nazzala Allah ce mu ne muka ya za ku fasara wannan sassaukar ko saukar jamil kan ya ce anzala mu ne muka saukar maka da littafin nan da ya ce alkitaba alfal na menene al'adiyya ne littafin da kuka sani din nan littafin kuma sai ce linnas ga dukkanin duniya ashe wannan shi ke nuna maka saƙon musulunci ba na musulmi ne kaɗai ba hmm. dan ya ce linnas annas ai akwai wanda suke ba musulmi ba amma annas ne ko ba haka ba shi yasa ya faɗa cikin suratu saba'i ayata 28 yace wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ya ayyuhan nas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul ya ayyuhan nas ga sunan ashe ƙur'ani yana addressing ɗin duniya ne gaba daya shi yasa aka ce mutane sun kasu gida biyu akwai jama'ar da Allah ya yi musu arziki sun ji wannan kira sun karba ana kiransu ummatul ijaba sun amsa they have responded Allah ka samu ne har mutuwar mu akwai wanda ba su amsa ba tukun saboda suna da rishawa yana idanunsu ko dai ba mu yi da'awar ba ko dai sun ji da'awar sun ki waɗanda ana kiransu ummatul da'awa a ci gaba da kira kuma wajen kira ɗin da hikima amma ƙur'ani yana adresin duk duniya ne shi yasa kullum mun sha faɗa ƙur'ani mai girma littafi ne ba na wata jama'a ke ɓaɓɓiya ba idan ka kalli al'ummar duniya ai larabawa ai kusan cikin cokali ne in ka kamanta da sauran mutanen duniya misali so karka ɗauka musulunci na larabawa ne haka kuma ya wanda za a zo a yi masa ƙarya yi wannan musuluncin addinin hausawa ne kamar da ake a ƙasar nan tamu wani lokaci ba gaskiya ba ne don mun sha ji idan muka je irin su niger delta ce ah this na hausa religion ba gaskiya ba ne musulunci ba na bahaushe ba ne musulunci na allah ne kuma na wanda allah ya masa arzikin ganewa ne na fata an gane ko saboda haka inna anzalna alaikal kitaba lin bil wannan littafi mun saukar maka dan mutane su amfana kuma bil da gaskiya muka saukar maka ya salam Allah ce da gaskiya muka saukar da shi da gaskiya Qur'ani ya sauka to bayan Allah ya wannan takriri hadha qararun ko takrir ilahi to kuma sai Allah ce famanita da. fali nafsi duk fa wanda ya gyaru duk wanda ya shiryu to fa dan kan shi karka dauka dan masha Allah kana azumi kana zuwa tafsiri kace ai aini aini kaiwa saboda ka shiryun ma ai ba ba iyawarka ko ba gane bane ka shiryu zuwa gabin Allah wallahi sai ka gode ma Allah domin ni'imar ubangiji tana da yawa in aka ce ka biya farcen nan da idan kai kaikayi kake sa ka sosa ka biya wannan ni'imar za ka iya gani da kake yi inda za a baka bil a duk shekara ka biya ubangiji gani da kake nawa za ka bi iskar da kake shaka ruwan da kake sha misali sauraka Allah ce famani da duk wanda ya shiryu to fadan kanshi Na ya ce wa man jahada fa'in na ma'ayu yujahidu linafsai wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda ya bace wal ya bace ne akan haka misali zai halaka amma wa ma anta alaihim biwakil ya rasulullah kai ba mai sa ido bane akan su ma'ana ka ce lallai lallai lallai sai sun gane a in anta illa nadhir bas ka iyar da sakon to wannan aya ce cikin ayoyi masu girma na tafin Allah da ke nuna mana wato girman ƙur'ani da kuma gamewar saƙon da kuma cewa wanda ya gyaru fadan kanshi shi yasa kullum mutum ya dinga roƙon Allah shiriya na'am Allah ka samu dace na'am الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى نعم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها نعم فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آمي لما أربعين دا بيو ديدي أتكين سورة الزمر الله يتي الله شيني وان يتوفى الأنفس يكي كربرن يكي Karɓar ran rawuka kalmar tawaffa ai kashewa ne falamma tawaffaita ne kunta anta raqib alaihim araftun suraka Allah ya ce shi ne yake karɓar rai na dukkanin wata halitta yaushe hina mautiha lokacin mutuwarta ashe duk wanda ka ganshi a raye a yau to ba a karɓi ransa ba saboda wannan hina ɗin ba ta zo ba ta ko. don ya ce hina at the time of lokacin mutuwa ashe duk wanda kaga yana tafiya a yau a bayan ƙasa wannan hina ɗin ba ta zo masa ba ne so ba wai ya makara ba ne ‘yan uwanmu da suka riga mu a cikin kabari a kushewa Allahu akbar Allah ka haska kabarin musulmi ya rabbal alamin ba wai dan sun yi gaggawa ba ne a lokacin ne kawai ya yi jiya mun ambaci mutuwa tana ɗabi'u wajen guda biyar ko in kun tuna daga ciki ita kawai is time bound lokaci ne kawai Tunin sai Allah ke ƙara jaddada mana Allah shi ke karɓar ran dukkanin mai rai lokacin mutuwarta wannan mauti ha wannan haɗin lamirin rai ne araftum wallati lam tamut fi manamiha shine kuma wanda ke karɓar ran rai ne lokacin bacci ashe anan kalmar wafati iri biyu ne akwai alwafat as-sughra akwai alwafat al-kubra ashe kowanne mu ashe kullun sai mun yi wafati haka ne kullun sai mun yi wafati zuwa anjima zamu je mu yi bacci ai mutuwa ce amma karama a dalilin wannan aya ta arba'in da nawa ne biyu domin ya ce Allah shi ke kashe rai lokacin mutuwarta yake kuma kashe ta lokacin baccinta duk yi amfani da kashewa ɗaukan rai a lokaci guda biyu ban gane ko kun gane ba to amma sai ce fayumsiku lati qada alaiha almaut sai ya riƙe ran wadda dama ajalinta ya zo Allahu akbar amma wayursilu ukhra ɗayar kuma sai sake ta sai a ce mutum ya farka shi yasa za ka ga wani ya ja kwanta bacci wani tashi tashi tashi ina sai a ɗauki gawa to ka gani kenan ka ɗauki wani misali da ya taɓa faru 1978 abin mamaki abin mamaki ba ne shugaban ƙasar kenya na lokacin jomo kenyatta da kuna jin labarinsa na kenya wanda ya rigima da tura mulkin mallaka lokacin yakin mawa mawa 63 kafin ƙasar ta sami 'yancin kai kenya rigiman mawo mawo taba jin wannan an ce ya jefa kawai bayan ya kare zama na cabinet ya je hutu a ainihin garin nan da ke gabar garin mombasa kawai daga hutu ina sai ya tafi ya tafi ina ana jiran his excellency ce istanbul time ta yi ha ta shi yallaɓai yau ina yallaɓai aka buga aka buga ina ana fasa ƙoba sai ga Allah bai ya bingire la ilaha illallah to kaga ai daga bacci ne nawa aka sha samun wannan daga bacci a cewa ne ya tafi shekaru biyu na bar nan kaduna lokacin tafsiri na amsa gayyatar 'yan uwa a jami'ar port harcourt Wannan ban fiye tafiya lokacin tafsiri ba amma saboda muhimmancin invitation na tafi ta cikin wanda suka sauke mu a nan coba campus ɗinsu akwai ɗan wana ce da shi ibrahim yi ƙoƙarin addini sosai ma bayan na je lakcin na dawo kaduna sai ake gaya min cewa ibrahim da malam kuka sau kusan a gidan shi kawai ya je kwanciya ana jiran domin shi ke jin zula da asubahi ka ce lokacin sallaye ina mala ibrahim akai tai akai tai ana fasa kofar sai gashi ya tafi kaga yi na mota Allah ya al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut sai ya rike ran wanda dama lokacin yayi sai ya ce ya mutu amma wayursilu al-ukhra ila ajalin musamma wanda take da sauran numfashi na ce farka farka farka daga aya farka daga bacci yana brushi zai je aiki kai ma naka na zuwa tsara ku duba aya ɗaya ta amfani da kalmar ya tawafa a ma'ana guda biyu na fata an fahimci saƙon ayar da kyau kenan ashe bacci ƙaran mutuwa ne shi yana daga cikin addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yakan yi addu'a ya ubangiji na miƙa bayana gare ka ya ubangiji na miƙa raina gare ka har inda gabar da nake nema a wurin ya ubangiji in ka saki wannan rai nawa to ka kare ta da abin da kake kare bayanka na gari in ko ka karɓe ta kai mata rama saboda ka wa musulmi duk lokacin da kaje ka kwanta ka kwana da cewa akwai yiwuwar zaka iya tafiya Allah kuwa shi yasa ma aka ce kare mutum ya kwanta bacci face ya rubuta wasiyarsa amma tsakaninmu da Allah nawa muke aiki da wannan karantarwa saboda muna da buri na shekaru da yawa nan gaba buri har ma muna ganin ba to ya zaka ce ma rubuta wasiyar to mutuwa zan yi to mutuwa a hannunka take ibnu umar yana cewa Allah ya kara masa da tun daga lokacin da na ji wannan magana daga manzon Allah ba na kwanciya face akwai wasiya ta ƙarƙashin matashina ka rubuta in na rasu ana bi na bashin kaza misali detail a aurar da a yi kaza kaza misali wane min wanka wane sallace ni ba laifi bane kusan wannan babu a tsakaninmu dai sai wanda Allah ya ramshe shi Allah ka gyara halinmu ka sa abin da muka sani ya zamanto alkhairi gare mu ba garanci rayuwa Allah shi ne ya tawaffalan fusa yake karɓar ran halittu lokacin mutuwarta da wadda ba mata mutum ba lokacin bacci an gane ko ina wani tawa ne ko sai riƙe wanda ajalinta yi kalmar ƙaba ta kan zo a ma'anoni da yawa ƙaba kan zo a ƙur'ani tana nufin mutuwa kamar anan ko? Mhm. ma ƙaba na haɓa'u qada alaiha al-maut qada kuma takan zo amma tana nufin mai hukunci hukunci kawai wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya da sauransu wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma sai ya saki ɗaya zuwa lokacin mutuwarta inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun lalle cikin wannan bayani da aka ji yanda Allah ke sakin wani rai har sai lokacin ajali wata kuma ya karɓe ta lokacin mutuwa kai lalle akwai ayoyi amma ga masu tunani Allah ka sanya mu cikin su akwai ragowar lokaci to bismillah أم اتخذوا min دون الله شفعاء قل يملكون شيئا ولا يعقلون أم اتخذوا من دون الله شفعاء Allah ta'ala ya ce ko ku dai kafirai sun riki wasu masu ceto ne baya ga Allah hadha istifhamun istinkari kafirai suna da iyayen giji ne masu ceton su min dunillah koma bayan Allah qul gaya musu awalau kanu la yamlikuna shay'an wala yaqilun koda waɗanda suka riƙa wai masu ceton nan ba sa iya mallaka musu komai ba sa hankaltuwa na'am a ce mutum ya riƙi wani zai cece shi koda masu ceton da suke da'awa ba sa iya mallaka musu komai ba sa kuma hankali still za su riƙe su a matsayin masu ceto to da Allah ta'ala ya wannan tambaya saboda inkari ya rusa yiwuwar ceto a hannun kowa sai Allah ya tabbatar da ka'ida gata ya ce ne kullillahi shafa'atu jami'a له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض thumma ilayhi turja'un qul ka faɗi lillahi shafa'atu jami'a duk wani ceto na Allah ne gaba wannan ba ƙaramar ƙa'ida ba ce karkacewa ne zai cece ni saboda yana da matsayi gun ubangiji kowaye shi farko ka yadda ceto dai na Allah ne gaba ɗaya saraka kada zuciyarka ta yi rawa ka ɗauki aikin da yake ba na wani ba ka kai gare shi sai ka zama to azzalimi kai din nan Allah ga dama sai ka yi ceto in kiyama ta tsaya an gane ko wannan shine idan mutum ya rike wannan ka'ida sai ya zauna lafiya kuma kada mutum ya dinga aiki wanda yake ba daidai bai ci ai za a cece shi ba a ma Allah ganganci mutum ya yi ka tobara ya yi ta sabo ya ce ba komai za ce ce an gane ko ceto na Allah ne gaba ɗaya, lahu mulku samawati wal ardu mulkin sammai da ƙasa lahu nashi ne ma'ana mulku samawati wal ardu lahu sai kaddamar da mai kasara da wanda ake yi wa kasara a wani irin yanayi نسوك ملكا وتقدم الجر والمجرور أنغانيكو لإفارة الحصرية معنى ملك السماوات له ناشيني كوي ثم إليه ترجعون سننزوا غريشيني ترجعون أكي ميردكو أي عند الموت كو حين الموت وقت الموت شيء ساتي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat mai ya kuma sake ce yau mata ce kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamu cikin wata aya to wannan ranar komawa din nan ga Allah shine Allah ya tsoratar da mu can yake cewa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما مي ما الله كوا ya duba ya ga abin da ya gabatar saboda gobe wannan goben ita ثم إليه ترجع لأن, لأن إرجاعكم يقع في يوم وهذا اليوم عبر عنه بأنه غد ran da za a mai da ku zuwa ga ubangiji ranar koma zuwa ga ubangiji allahu akabar babban rana ce babban rana ce wasu mafi kyan rana kenan gare su ba su taba ganin rana ba irin rana wajen kyanta allah ka samu dace shi sai na daga cikin addu'ar nayi Allah ka sanya mafi alkhairin kwanakinmu ranar haɗonmu da kai la ilaha illallah saboda Allah fa na jinjina mu wannan ku ran ce lokacin yace wattaqu yawman kuma sai yace yawman bin nakira ku ji tsoron wata rana nakkar litahwil litazim ku ji tsoron wata rana wace rana ce ne abinda duk ka saba da shi zaka bar shi ne kawai khalas mota gida yan uwa mata dangi masoya abokan arziki gun aiki duk wani abu da aka nada maka a duniya duk zaka bar shi a kawai zaka bar shi to saboda girman ranar Allah ki ta'ala ke ta cewa ku tsoraci ranar za a mai da ku wasu Allah ka mu ne babu rana mafi daraja mafi alkhairi mafi cika da farin ciki irin ranar sun huta da masifa sun huta da bala'i ku ne kuke ganin kun je kun kunsa su a rami ayya suna cikin ni'ima inda za a ba su dama su yi magana da sai su ce ya laita qaumi ya lamun bima ghafara li rabbi waj'alani mukarrami wasu kuma fi tarfi al-muqabil iyadan billahi iyada mafi hadin rana ce mafi muni madda hadisi ke cewa in za a kai su kabari suna ya wailaha aina tazhabuna biha ya kai to ina za ku kai ni ku dawo da ni saboda abin da ya gani babu kyau to bawa ya za'an makansa mafi kyau Allah da ya gargadi wato ku tsorci wannan rana wanda za a mai da ku zuwa ga Allah Allah ka ba mu sa'an zuwa ka ba mu dace kyakkyawan karshe lokaci riga yi ko to Allah kai mana muwafaka kenan za mu tsaya aya mai lamba 40 da nawa 44 kuna da bayanin mai aka tara ne to bismillah za su nan Allah ya samu dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum assalamu alaikum rahmatullah yau abinda aka samu a sandukul bir an samu dubu goma don wata baiwar Allah ta aiko da dubu takwas amma ta ce kafa da sunanta tana da bukatan addu'a wajen yan uwa musulmi ga wani kuma yanzu ya kawo dubu biyu an samu dubu goma sha abinin biyu da dubu goma dubu goma sha biyu kenan yanzu aka samu yau jimillan kudin da aka samu duka duka tun da aka fara har zuwa yanzu muna da dubu hamsin da jiya yau ga dubu goma sha biyu kuma ya zama dubu sittin da uku kenan abin da aka samu yau din nan duka-duka abin da aka samu kenan assalamu alaikum